صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kissoshin rayuwa. Bayan sa, sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu mu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau juma'a 30 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan satumban shekara ta 1966 kasar barcelona ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne turawan ingila suka mamaye botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gwagwarmar kwata 'yancin kansu a cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken inci kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,720 sannan tana gwabtaka da ƙasashen afirka ta kudu zimbabwe da kuma namibia masu saurari kun san cewa shekaru 37 da suka gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richard wani masani dan kasar amurka wanda ya kirkiro ma'aunin girgizar ƙasa na richard ya rasu yana dan shekara 75 a duniya charles tare da taimakon wani masani sun sami nasarar kirkiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa sun raba karfin ma'aunin zuwa mataki tara kafin kirkiro wannan na'ura dai ana kesa girgizar ƙasa ne da irin asarun da ta jawo a zahiri. da ƙarshe masu saurari kun san cewa yau ce ranar talatin ga watan satumba ranar da aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'umma shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma a kwaɗaitar da hukumomi da jama'a wajen taimakawa bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa waɗanda suke bukata waɗanda suka yi daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa ba daga cikin gaban da aka samu dangane da ingantar rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su a makarantu kamar da kuma a hukumance za su iya aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar ishara.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Masu shiga tsakani na kungiyar ECOWAS sun isa kasar Mali don fayyace makomar sojojin da ake tsare da su a kasar. Kungiyar Hamas ta bayyana kisan yara kana da Isra'ila ke yi a matsayin abin kunya. 'Yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya sun sha alwashin gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana. amurka ta tabbatar da kashe ɗan ƙasarta guda ɗaya harin da dakarun kare juyin musulunci na yaran suka kai a arewacin iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar hamas ta bayyana kisan yara ƙana da isra'ila ke yi a matsayin abin kunya ƙungiyar gwamnati ta hamas ta da kisan wani yaro wa ne sojin isra'ila suka yi tare siffata matakan kashe yara ka da suke yi a matsayin abin kunya wannan yana zuwa ne bayan kisan gilla da sojin isra'ila suka yi wa wani yaro karami dan shekaru bakwai mai suna rayyan yasir suleiman a ƙauyen taku da kusa garin bethlehem a kudancin yankunan da isra'ila ta mamaye a gabarmacin kogin jordan ma'aikatar lafiya a yankin falastinu ta bayyana cewa yaron ya yi shahada ne bayan da ya faɗo daga wani wuri mai tsawo bayan da sojin isra'ila suka firgita shi a matan da ta mayar gaba da kisan gillan ƙungiyar hamas ta ce laifukan da isra'ila take tafkawa kan yara kana da mata da al'ummar falastinu ba zai sa ta samu zaman lafiya ba zai kara wa 'yan gwarmaya karfi ne da tsayin daka har sai sun kwato 'yancin su da 'yanto dukkan yankunan su da isra'ila ta mamaye a nasa bangaren yasir baban yaron da aka shi ya tabbatar cewa sojin isra'ila sun finciko ɗansa da cin gida ta da firgita shi wanda ya kai zuciyarsa ta tsaya cak saboda firgici kafin a kai shi asibiti ya yi shahada. 'Yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya sun sha alwashin gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana. Manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya sun rattaba hannu kan jajeniyar gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana ba ta da hantarar juna ba domin kaucewa faɗawa cikin rikici a lokacin gudanar zaɓen shugaban ƙasa. da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu goma sha takwas suke har da mace ɗaya da suka kunshi apc pdp nnpp labour party da sauransu sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya wanda kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya jagoranta a birnin tarayya abuja da yake bayani ta faifan bidiyo ga mararta taron shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci dukkan 'yan takarkarin a zaben na shekara ta 2023 da su nisanci cin mutuncin juna da kalaman tunzura jama'a lokacin yakin neman zaɓe ya ce ƙara yaɗuwar kalaman ƙarya da labarai marasa inganci na cewa zama babbar barazana ga tsarin mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar ranar 25 ga watan firanin shekara 2023 ne ake sa ran gwana da zaben shugaban kasa da ake ganin jami'u uku mafiya karfi ne za su yi hamayya mai zafi a tsakaninsu. masu shiga tsakani na kungiyar ecowas sun isa kasar mali don fayyace makomar sojin da ake tsaye da su a kasar shugaban gwamnatin rikon kwaliyar kasar mali asim gweta ya yi maraba da shugaban kasar ghana nana akufo ado da na kasar zambia adama baro da kungiyar bunkasa ta arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta aike domin sanin makomar sojin kasar ivory coast da ake tsare su a kasar ta mali bangarorin biyu sun gana a fadan shugaban ƙasar ta mali inda suka tauna game da rikicin da ke tsakanin kasashen na mali da ivory coast game da makomar sojin kasar ivory coast da aka kama su isa suke da wuya filin saukar jiragen sama na ba mako daga cikin soji 49 da ake tsare da su an saki guda uku daga ciki bayan da kasar togo ta shiga tsakani sai da ana cewa tsare sauran 46 da suka rage bayan da gwamnatin kasar mali ta zarge su da kasancewa sojin haya zargin da kasar afirka ta musanta ta da bayyana cewa sun isa kasar ne don maye gurbin sojin kasar jamus karkashin dakarun wanzar da zaman lafiya na masar ɗinkin duniya a kasar ta mali masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ka ta tabbatar da kashe ɗan ƙasar ta ɗaya a harin dakarun kare juyin musulunci na Iran so kai a arewacin kasar Iraki. Kakakin makarakin wajen kasar Amurka Vaden Patel ya tabbatar da mutuwar mutane a jiya Alhamis. Ya ce za mu iya tabbatar da cewa an kashe ba Amurke guda ɗaya sakamakon harin da kai a yankin Kurdawa na kasar Iraki. dakarun kare juyin musulunci na iran sun kaddamar da wasu hare-hare an sanar dakarun 'yan ta'adda da ke yankin kurdawa na kasar iraki da suka hada da gungun da ake kira da jam'iyyar komala a matsayin martani game da ayyukan ta'addanci da 'ya'yan kungiyar ke yi a yammacin kasar iran da nufin haifar da tarzoma a cikin kasar bayan mutuwar wata mata a asibiti da ya jawo zanga-zanga a kasar a wani bayani da kwamandan dakarun jin musulunci na iran ya yi ya tabbatar da ci gaba da kai hare-hare a sanin 'yan ta'addar har sai an kwance ɗamarar su baki ɗaya tare da wato kwace makamansu wannan yana zuwa ne a lokacin da amurka ta fito fili tana goyon bayan masu tara tarzoma a kasar iran da ya haddasa mutuwar gwamman mutane da kuma jawo munar asarar dukiyoyi 'yan sanda a kasar faransa sun fito fili sun nuna goyon bayan su ga haramtacciyar kasar isra'ila a lokacin gasar kwallon kafa watanni sun bayyana cewa jami'an tsaron kasar faransa sun hana magoya bayan tawagar kwallon kafa ta kasar tunusiya daga tutar falastinu domin nuna goyon bayan su a lokacin wasan sada zumunta da aka yi tsakanin ƙasar tunisia da brazil a birnin paris an yada faifan bidiyon yadda abin ya faru a shafukan sada zumunta inda aka nuna yadda wani mai goyon bayan kasar tunisia ya kokarin daga tutar falastinu a filin wasa na park des prince da ke babban birnin kasar faransa jami'an tsaron kasar faransa da ke kula da tsaro a filin wasan a lokacin wasan sada munta tsakanin kasashen tunisia da brazil suna dauki mataki kan matashin da ke kokarin daga tutar falastinu ta hanyar hana shi daga daga tutar a filin wasan wannan yana zuwa ne a lokacin da kasashen duniya da za su halarci gasar kwallon kafin kofin duniya suke gudanar da wasannin sada zumunta domin gyara ɗamarar tunkarar gasar kwallon kafacin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a watan nuwamba mai kamawa to ma saurare karshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu ka muku sauran shirin da dauke da su za mu fara da shirin nan na Afirka a yau tare da Sunusi Ino Wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku. a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda wata sabuwar dambaruwar siyasa ta kunno kai a Libya sakamakon matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na tsige shugaban kotun kolin ƙasar ta Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare tare da mu don jin abin da ya kunsa. a daidai lokacin da kasashen duniya suke yunkurin ƙara ƙaimi wajen ganin sun tursasa wa ɓangarorin libya sun haɗa kai domin cimma matsaya da za ta kai ga gudanar da zaɓuka a ƙasar a matsayin mafita ɗaya tilo da za ta kai ga warware rikicin ƙasar a wata sabuwa kuma majalisar wakilan ƙasar da ke da matsuguni a garin tabaruk ta yanke shawarar naɗa sabon shugaban kotun kolin ƙasar domin mai gurbin muhammad alhafi da hakan zai ƙara janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan siyasar kasar rahotanni sun bayyana cewa a wani zama da majalisar wakilan kasar da ke garin tabaruk ta gudanar da adadin 'yan majalisar wakilan kasar da suka halarci zaman majalisar ba su wuce hamsin ba daga 'yan majalisun kasar da yawansu ya kai 170 sun ɗauki matakin kada ƙuri'ar amincewa da abdullah abu rezeza a matsayin sabon shugaban kotun kolin ƙasar da zai mai gurbin muhammad alhafi duk da cewa kafin majalisar wakilan ta zartar da irin wannan mataki dole ne sai an samu ƙuri'a mafi rinjayen 'yan majalisu wato kashi biyu cikin uku kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar siyasar ƙasar ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa wannan yunkuri da majalisar wakilan kasar libya ta yi na ganin an samar da sauye-sauye a kotun kolin kasar lamari ne da zai sake bude wata sabuwar dambaruwar siyasa a bangaren shari'ar kasar kuma hakan zai sake dawo da rikici a bangaren tsarin mulki wanda a baya irin wannan rikici ya kai ga yanke hukunci a shekara ta 2014 kan rashin halarcin majalisar wakilan kasar matakin majalisar wakilan libya na ɗauka matakin sauya shugaban kotun kolin ƙasar bai tsaya a nan ba domin majalisar wakilan kasar ta gudanar da kakausar suka kan shugabannin manyan hukumomin kasar musamman shugaban babban bankin kasar da shugaban hukumar binciken kuɗi da kuma shugaban hukumar sa ido kan harkokin kuɗaɗen kasar inda ta yi zargin cewa waɗannan hukumomi ba su biyayya gare ta don haka sun rasa matsayinsu a ƙarƙashin doka kuma dole ne a ɗauki matakin mai gurbin su da wasu na daban duk da cewa dukkan waɗannan makamai suna daga cikin manyan mukamai mukamin gwamnatin ƙasa kuma naɗin shugabanninsu yana ƙarƙashin sakamakon shawarwari ne tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin ƙasar kuma a baya an cimma yarjejeniyar raba su tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin ƙasa amma lamarin ya citura saboda buƙatar da majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ta bijiro da ita cewa dole ne da dakarun sojin gabashin ƙasar ƙarƙashin jagorancin janaral halifa haftar da kuma ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli Puis hakika majalisar wakilan libya ta sha yin barazanar gudanar da naɗe-naɗen sabbin mutane a kan mukamin gwamnati duk kuwa da masaniyar da take da shi cewa matakin nata zai haifar da rarrabuwan kai da janyo koma baya a harkokin shugabancin ƙasar ta libya kamar yadda hakan ya faru a shekara ta 2001 musamman a halin yanzu haka majalisar gudanar da mulkin ƙasar ta aike da saƙon wasiƙa ga shugaban kotun kolin ƙasar muhammad alhafi da a ciki ta buƙace shi da kada ya yi la'akari da matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na cewa ta tsige shi daga kan mukaminsa ta hanyar mai gurbinsa da wani mutum na daban a nashi bangaren shugaban majalisar wakilan kasar libya akila sale ya yi suka kan majalisar shugabancin kasar karkashin jagorancin muhammad almanfi tare da zarginsa da goyon bayan gwamnatin haɗin kan ƙasa karkashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabaiba yana mai bayyana cewa shirya tsarin mulkin ƙasa baya daga cikin haƙƙinsa kamar yadda majalisar wakilan ta amince da murabus ɗin wasu daga cikin 'yan majalisun wakilan ƙasar kuma ta yi barazanar tsige wasu mambobin membobin majalisar da ba su halartar zaman majalisar wakilan a halin yanzu haka dai fiye da kashi biyu cikin uku na 'yan majalisun ba su halartar zaman majalisar lamarin da ya janyo suka tare da rashin ganin halarcin ƙudurorin da majalisar ke fitarwa ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar musamman bayan da aka buɗe sashin tsarin mulki a watan agustan da ya gabata wanda aka rufe tun a watan mayun shekara ta 2016 masharhanta suna ganin majalisar wakilan kasar libya ta buɗe fagen rikici fiye da ɗaya a lokaci guda musamman da ɓangaren shari'a da babban bankin kasar da kuma hukumar binciken kuɗin kasar da hukumar sa ido kan harkokin kuɗaɗen kasar da kuma wakilan majalisa 'yan adawa lamarin da ke nuni da cewa shugaban majalisar wakilan kasar akila sale yana son bullo da wani salon sabon siyasa ne na ƙoƙarin juya akalar kasar ta libya musamman ganin gwamnatin firaministan kasar ta fatahi bashaga da majalisar wakilan kasar ta nada ta kasa cimma manufofinta musamman shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar domin karɓar madafin iko ciki har da ragamar kasafin kuɗin kasar domin tafiyar da harkokin ƙasa a hukumance a gefe guda kuma duk da irin hadarin matsayin da majalisar wakilan libya ta fitar na kudurori da barazana ga hukumomin gwamnatin kasar tun a ƙarshen makon watan agustan da ya gabata amma babu wani mayar da martani da ya fito daga majalisar kolin gudanar da mulki ko majalisar shugabancin kasar ko kuma wata hukuma ta daban a wannan rana da majalisar wakilan ta fitar da sabbin kudurorinta ta kuma ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa da shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar khalid almishiri da shugaban majalisar shugabancin ƙasar muhammad almanfi a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar da nufin gaggauta kammala samar da kundin tsarin mulkin ƙasar ta hanyar gaggauta gudanar da zabuka gami da shawo kan matsalolin da suke janyo cikas a harkokin gudanar da kasar ta libya kuma babu wani bayani da ya fito daga ofishin watsa labaran kasar kan matsayin da zaman tattaunawan ya cimma ko tsokaci dangane da furucin da ya fito daga bakin shugaban majalisar wakilan kasar akila sale kan batun gudanar da canje-canje a mukamin gudanar da cibiyoyin kasar ko kuma matsayar da zaman taron ya cimma dangane da batun samar da kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun harkokin zabuka sai dai a nashi bangaren shugaban majalisar wakilan kasar ta libya akila sale a ƙarshen zaman ya yi furuci da cewa sun cimma yarjejeniya da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin kasar kan cire sharuɗan tsayawa takarar shugabancin kasar ta libya daga kundin tsarin mulki domin barin wannan batu ga sabuwar majalisar da za ta zo ta hanyar zaɓukan gama gari a kasar ta libya batun sharuɗan tsayawa takarar shugabancin ƙasa dai yana daga cikin manyan matsalolin da suka kawo cikas da suka janyo yin watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma tsakanin majalisar wakilai da gwamnatin libya dangane da batun ka'idojin kundin tsarin mulki da a kansu ne za a gudanar da zabuka a kasar musamman dangane da takarar kwamandan rundunar sojin kasar general halifa haftar mai ritaya mai dauke da takardar dan kasa biyu da ke da izinin dan kasar amurka masharhanta suna ganin jinginar da batun sharuɗan tsayawa takara ta hanyar rashin bijiro da shi cikin kundin tsarin mulki a halin yanzu wani abu ne mai sauƙi a amince da shi musamman batun cewa za a bar shi ga sabuwar majalisar ƙasa abin nufi majalisar dokokin da za a kafa a nan gaba bayan gudanar da zabuka a duk faɗin ƙasar tunda majalisar dokokin kasar mai zuwa ita ce za ta gindaya sharuɗan tsayawa takara da suka shafi zaben shugaban ƙasa haka yana nufin za a gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki ne kafin zaben shugaban ƙasa kuma tuni wannan yana daga cikin buƙatar majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar. tun farko ba a sanar da batun sanar da ra'ayin shugaban majalisar dokokin kasar ta libya a kila salih ba dangane da haƙuran da ya yi na gudanar da shirin zaben 'yan majalisun dokoki kafin na shugaban ƙasa ba musamman ganin shirin da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ya yi dangane da matakin da akila salih ya ɗauka na sokar shugabannin hukumomin gwamnati ciki har da shugaban majalisar shugabancin ƙasar ballantana a kai ga sanin ko akwai wata yarjejeniya ce tsakanin mutanen biyu ko babu sai dai dan majalisar dokokin libya ziyad dagim ya fayyace wannan rudani a wata zantawa da ya gudanar da kafar watsa labaran cikin gidan kasar ta libya da cewa akila sale ya amince da shirin gudanar da zaben yan majalisun dokoki ba tare da na shugaban kasa ba bisa sharaɗin zai jagoranci sabuwar majalisar shugabancin kasar na tsawon shekaru uku duk da cewa gudanar da zaben yan majalisun dokoki kafin na shugaban kasa ba zai yi daɗi wa ba general halifa haftar ba musamman idan zaben ya sanya sabuwar majalisar dokokin kasar ta ki amincewa da tsayawa takarar masu dauke da izinin 'yan kasa biyu ko tsayawar sojoji a takarar shugabancin kasar inda hakan zai janyo cikas ga burinsa na mulkin kasar baki daya tunda shugaban majalisar dokokin ƙasar libya akila sale yana ƙarƙashin ikon general halifa haftar ne to ba zai iya ci gaba da ƙulla yarjejeniya da khalid almishiri shugaban majalisar kolin gudanar da mulkin ƙasar ba idan har hakan zai iya zama barazana ga burinsa kamar yadda ya faru a zaman janeba a watan yunin wannan shekara inda a wancan lokaci wani shafin yada labarai ya watsa rahoton cewa ya nakalto daga wata majiyar kasar libya cewa akila sale da almishiri sun amince a janeba cewa sale zai watsi da sharuɗan barin masu izinin 'yan ƙasa biyu su tsaya takara matukar almishiri zai amince da halarcin gwamnatin firayim minista fatahi Shaga. sai dai wannan majiyar ta bayyana cewa akila sale ya samu kira daga mataimakan haftar waɗanda suka bashi tabbacin kin amincewa da matakin hana masu ɗauke da izinin 'yan ƙasa biyu tsayawa takara a zaben shugabancin ƙasar ta libya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ke gabatarwa.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Tansa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangance da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake Amurka. Muna addu'a Allah sa in shugabannin mu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi. Duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. Ta la'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin ya rataye a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sa sasanci amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka gashi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falastinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun sa mata takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya allah ubangiji ya sa wa ga shawara in za su siye ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai muku magana alkasun Baba Liman Ahar daga jihar agadasa a jamhuriyar Nijar dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na kasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu ƙasashen mu na Afirka ba mu ga amfanin shi wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamana a cika du a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabannin mu musamman na afirka wanda suka wakilci can saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabanninmu wadda muke gai kullun ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba a musu abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali gamadan na kira ku daga nan kano a lokal gamen din kura a garin gamadan cewar unguwar ciroma wato taron md da majalisar ɗinkin duniya take tattaunawa kashi na saba'in da bakwai to mu gaskiya wannan taron za mu ce kusan taro ne na shan shayi domin tun da majalisar ɗinkin duniya ta kafu bata taba kawo wata matsaya da aka cimma yarjejeniya cewa an samu salama ko kuma an samu ci gaba kan kudirin da ta gabatar so don haka wannan taro mu dai fatan mu Allah ya sa a wannan karan kwalliya za ta biya kudin sabulu domin yadda majalisar ɗinkin duniya take gudanar da aikace-aikacen ta rusa wasu bangarori suke ma ba tare da mutane sun lura ba fatan mu dai a wannan karan Allah ya sa kwalliya za ta biya kudin sabulu domin a kasashen duniya tabbas sun shiga wani hali na karancin abubuwa na rayuwa fatan mu Allah ya kawo mana mafita suna na gwani lawan Ali Gamadan na kira ku daga nan garin Gamadan Tewan unguwar Ciroma fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana e tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakinmu kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 e eh, to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to idan idan wani abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin kasashen duniya suke haduwa su yi kawai shi ne tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da a wannan makon shirin ke jin ta bakin ku game da babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar taron eh, majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana a birnin eh, New York na America so fatan mu shine Allah ya sa taron shi haihuwa da mai ido domin mun sha ganin irin waɗannan tsaruka suna gudana a baya ƙarshe ƙarshen su sai dai su ƙare a takarda na gode sashen hausa na radio boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa ne magana rabiu idris daga nan birma garin dawa kwanton din turmini cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar eh, game da taron nan da kasashen shugabanninmu na kasashen duniya gaba suka je amurka to sai dai mu ci allah ubangiji ya sanya da suka je allah ubangiji ya kai kowa gida lafiya muna musu dai fata alkhairi duk da dai taron shan shayi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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke ƙoƙarin amsa wasu tambayoyi da kuke turowa dangane da al'amura na fikihu To a wannan shirin na yau shi ma akwai tambayoyi da suka zo mana daga gare ku masu sauraro kamar akwai wanda yake tambaya kuma wannan tambaya tasa ta shafi al'amura ne na humusi wannan bawan Allah yake cewa yaya al'amuran humusi yake dangane da waɗansu dabbobi na gida ni ne na mallaki 'yan tsaki na siyo su ƙanana to amma na zo na kiwata su yanzu sun zama kaza da zakaru to waɗannan da suka zama kaji da zakaru tunda na so su ne tun suna ƙanana na kiwata su to idan wata shekara ko kuma shekara ta ta yin humusi ta zo shin wannan lokacin har su din ma sai na fita musu da humsi ko kuma su ba lalle ne sai na fita musu da humsi ba yaya al'amarin yake ne a bisa al'amari na fikihu to dangane da amsar wannan tambaya abinda malamai suka ba da fatawa musamman fatawa din atullah khamenei eh, hafizahullah abin da yake nuna mana shine cewa idan mutum ya siyo irin waɗannan abubuwa kamar 'yan tsaki inda ya kawo wannan adahin tambaya to amma 'yan tsakin nan da ya so ya siyo su ne domin ya yi amfani da su ko da ko ya kiwata su su girma amma domin ya yi amfani da su ne akan kansa a cikin gida watakila ya siyo su ya kiwata su domin ya dinga yanyankawa yana amfani da su in kuma yana da 'yan uwa in wani ya zo masa ya dinga ba su kyauta wato dai don amfani na cikin gida ba wai ya siyo su domin ya yi ciniki ya samu wani abu na riba ba ne to in ku haka ne to irin waɗannan babu humsi a kansu to kenan kaga za a iya tantancewa wannan kiwon da kai ke na yan tsaki ka kawo su ka ajiye a gida kana kiwata su sai ka tabbatar da cewa dalilin yin hakan menene shi in kasuwa su ne domin neman riba wato za ka yi tijara kenan kasuwanci to lallai idan suka girma ka kiwata su suka zama kaji suka zama zakaru to a wannan lokacin in har shekaran humusi ta zo kansu to fi ma labudda sai an yi humusinsu kamar yadda ke. amma in don a yi amfanin gida ne ba don a yi wani abu na kasuwanci da su ba to babu humusi a kansu to wannan kenan to wani tambaya kuma wanda shi ma wani bawan allah yake yi yake tambaya ne akan wato yin sallah ko kuma ramuwan sallah ga mutumin da mahaifinsa ya rasu a bisa ka'idan fikihu kamar yadda muka sani idan mahaifi ya rasu to ya bar salloli bai yi ba to ramuwar wannan sallah din yana kan ɗansa namiji babban ɗansa namiji shine yake da wajibi ne a kansa ya rama babansa wannan sallah ko da ku yana da 'ya'ya da yawa amma shi ɗa namiji babba wajibi ne ya rama wa babansu wannan sallah da ainihin take a kansa wace bai yi ba to shi wannan tambayar da yake yi shine yake cewa tunda ainihin ramuwan sallan da uba bai yi ba tana kan ɗansa babba namiji to idan shi wannan babban ɗa nasa ya kasance wato kenan ba zai iya yin sallah a tsaye ba saboda wasu dalilai to shin wannan sallah zai iya yin ta a zaune ko kuma dole ne ya nemo wani wanda zai ba shi lada ya yi su sallah ya rama babansu sallah din to idan ko ba shi da kuɗin da zai ɗauki ladan wani ya ɗauki hayan wani mutum ya biya shi ya biya shi lada ya babansu wannan sallan ya zai to jawabi ko kuma amsar wannan tambaya ita ce cewa idan shi wannan babban ɗaɗin sallarsa da yake yi shi kan kansa yana yin su ne a zaune saboda wata matsala da take tattare da shi ko kafarsa akwai matsala ko kuma dai wani rashin lafiya da yake da shi matukar shi kansa sallarsa da yake yi ba a tsaye yake ba to wannan wani abu ne wanda zai iya kasancewa in har yana tunanin nan gaba wannan yanayi da yake sallah ɗin ba zai samu lafiya kusa-kusa ba matsala ce ta tare da shi yana ganin watakila abin ma dindindin haka zai ci gaba da sallah a zaune ko kuma dai ba zai iya samun waraka daga wannan rashin lafiya tasa ba daidai sai dai ta yin sallah a zaune inda haka ne to saboda haka ita kanta sallar ramuwar ta mahaifin nasa ita ma sai yi ta azaune saboda haka la yukallifu Allahu nafsan illa aha, bayan da za a ce ramuwar sallar mahaifinsa dole sai ya tsaya tunda shi kansa ba zai iya tsaya ba sallar kan kansa ma a zaune yake yi to ramuwar sallar mahaifinsa ma sai ya rama a zaune ba sai lallai ya tsaya din ba saboda haka ba kuma wajibi ba ne a ce sai ya je ya samu kuɗi ya ɗauki wani wanda zai biya shi lada yawa ba mahaifin nasa sallah a tsaye ba a ba haka ba ko kuma yawa ya rama mahaifin nasa wannan sallah ɗin ya yi ta a halin tsayuwa ba shi kan kansa zai iya rama mahaifin nasa sallah ɗin a zaune ɗin kamar yadda shi ma yake yin sallarsa a zaune zai iya rama mahaifin nasa sallah a zaune matukan ya yanke ƙaunar cewa watakila kafin ya samu lafiya zai ɗau lokaci mai tsaho ko kuma ma gaba ɗaya yana ganin ma ba za a iya samun lafiya ta wannan hali da yake ciki ba to wannan duk suna daga cikin tambayoyin da ku masu sauraro ka aiko kuma cikin yarda allah muke ba ku amsa daidai gwargwado to da yake muna da lokaci ga wata tambayar ita ma shi wannan ba allah ke cewa assalamu alaikum filin amsoshin fikihu tambaya ta ta shafi zamantakewar da muke ne a wata ƙasa wacce ba ta musulmi ba ce mu da muke zama a irin wannan ƙasa wacce ba musulmi ba ne suka fi yawa a ciki sau da dama mukan je za mu sai nama duk da cewa a wannan gurin da za mu sai naman gurin da muke zuwa shi mahaucin da yake sayar da naman musulmi ne shi to amma shi wannan gurin da muke zuwa ba mu da yaƙinin cewa wannan naman da muke suwa a gurinsa an yanka shi yanka irin na shari'a ko kuma ba a yanka shi yanka irin na shari'a ba duk da cewa shi mai sai da nama musulmi ne to amma mukan zuwa mukan je mu siyo nama din mu zo mu amfani da shi to amma sai shakku ya dinga shigar mu cewa an yanka shi naman yanka na shari'a ko ba haka ba tunda shi Eh, musulmi ne mai siyarwa amma ba mu da tabbas saboda shi ma zuwa yake ya siyo ba wai shine yake yanka ba to in ko zuwa yake ya siyo kaga muna cikin shakku kenan ba mu tabbatar ba to da Allah menene abin yi dangane da irin wannan yanayi to masha Allah wannan tambaya ita ma tambaya ce mai muhimmancin gaske tunda ana samun musulmai da dama waɗanda suke rayuwa a wasu ƙasashe waɗanda ba na musulmi ba kuma lallai dole ne mutum yana rayuwa zai je ya siyo abubuwan da yake bukatu a gare su to amsar wannan tambaya ita ce cewa idan har mutum ya zo zai sayo wani abu amma wannan abin da zai siya musamman nama ɗin da ake magana a wajen musulmi zai siya kuma sai ya kasance a tunaninsa yana tsammanin cewa lallai wannan naman da zan siya wajen wannan musulmi an yi masa yanka yanka na shari'a mutum ya yi wannan tunanin saboda haka in akwai wannan tunanin to sayan wannan nama daga wannan musulmi da kuma yin amfani da wannan nama babu matsala matukan mutum ya zo a cikin wannan yanayi saboda haka la'alla watakila in ka gani akwai bukatuwa wanda kuma ba dole ba ne ba dole bane ka ce sai ka tambayi shi wanda yake sai da naman ba ka ce malam wannan naman an masa yankan shari'a ko baya masa ba ba lalle bane wato a shari'ance ba a kallafa maka ba kai dai an ka kalli mai sayar da naman musulmin kaga kuma cewa duk guri ne wanda ake sai da musulmai suke siye da sayarwa gurin musulmai suna yawan saye da sayarwa a gurin shi ma na musulmi yana sayar da nama to in ka zo aka siya sai kai tsammanin misali a ce kashi 60 cikin 100 ka ɗauki cewa lallai kana ganin naman nan an masa yankan shari'a to za ka iya siye ba tare da ka samu wasu matsala ba amma idan ba ka da wannan ihtimal ɗin kana tsammani ne lallai ba a yi masa ba to rashin siye shi ya fi alheri a irin wannan yanayi to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. saurari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 ganin ta rusa batun kafa a kasar Falastino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a jawabinsa ga zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a ƙarshen makon da ya gabata shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwarya gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tilasta koyar da minhajojin koyarwa na jebu a makarantun falasɗinawa da suke yankunan falasɗinawa a birnin kudus da aka mamaye lamarin da yake matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda take kawo cikas ga zaɓukan da ake shiryawa a falasɗinu musamman na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki ta hanyar hana falasɗinawa mazauna birnin kudus gudanar da zaɓukan da hana su tsayawa takara kamar yadda hakan ya faru a zaɓukan da suka gabata a shekara ta 1996 da shekara ta 2005 da kuma shekara ta 2006 kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da kafa dokokin nuna wariyar al'umma tare da ci gaba da aiwatarwa kan al'ummar falastinu da take rayuwa ƙarƙashin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila gami da mayar da ita saniyar ware kuma abin takaici shine duniya tana gani amma babu wani matakin da ta ɗauka domin ƙalubalantar wannan mummunar ɗabi'a shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya gabatar da tambaya ga mahalarta zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa shin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da wata garkuwa ce da take kubutar da ita daga hisabi da hukunci idan kuma babu menene dalilin da ya sanya ba a hukunta ta sakamakon matakan da take ɗauka na keta dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma menene dalili ko hujjar da take sanyawa duniya take gudanar da siyasar fuska biyu kan batun take dokokin ƙasa da ƙasa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kowane lokaci Shugaban hukumar Falasinawa ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba ta shayin keta hurumin al'ummar Falasinu inda ko a baya-bayan nan ta rufe cibiyoyin wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Falasinu guda shida da suke gudanar da ayyukansu a yankunan Falasinawa kuma suna gudanar da ayyukansu ne kamar yadda dokokin Falasinu da na ƙasa da ƙasa suka tanada. amma ta zarge su da kasancewa kungiyoyin ta'addanci sannan bayan gudanar da bincike duniya ta yi watsi da zarge-zargen da haramtacciyar kasar isra'ila take musu bayan tabbatar da rashin ingancinsu. amma duk da haka bai sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bar su sun ci gaba da gudanar da harkokinsu ba mahmud abbas ya kara da faɗakar da duniya cewa tun kafin kafa haramtacciyar kasar isra'ila da bayan kafa ta take tabka muggan laifukan yaƙi da cin zarafin al'ummar falasinu da suka hada da tarwatsa ƙauyukan falasinawa 529 da korar al'ummansu daga shekara ta 1948 da bayanta. kamar yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tilasta wa falasɗinawa dubu ɗari tara da hamsin barin muhallinsu inda a wancan lokaci wannan adadi yake daidai da yawan rabin al'ummar falasɗinu wannan a ƙididdigar da hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya musamman ga 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta unrwa ta fitar kenan hakanan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar falasɗinu tun daga shekara ta 1948 zuwa yanzu har sau fiye da hamsin waɗanda suka lashe rayukan dubban mutane da suka hada da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi kamar yadda kowa na iya tuna kisan gillar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatarwa ƙananan yara a yankin zirin gaza a shekarar da ta gabata wanda ta yi sanadiyar mutuwan ƙananan yara aƙalla 67 shugaban hukumar cin ƙwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa zan iya gabatar da jerin sunayen ƙauyukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tarwatsa ta hanyar aiwatar da kisan kiyashi a cikinsu sannan daga kan mumbarin majalisar ɗinkin duniya yana roƙon tawagar wakilan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito ta yi furuci da ɗaukan alhakin tarwatsa waɗannan ƙauyuka tare da aiwatar da kisan kiyashi kan falasɗinawa a cikinsu gami da raba wasu dubai da muhallinsu tare da neman afuwar al'ummar falasɗinu a gaban duniya bayan ɗaukan alhaki a ƙarƙashin dokoki da siyasa da saɓawa kyawawan ɗabi'u da kuma ɓarnata dukiyoyi sannan falasinawa su buƙaci kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ta icc kan ta fara gudanar da binciken gaggawa dangane da waɗannan muggan laifuka mahmud abbas ya gabatar da tambaya ga tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa shin tana buƙatar ganin yahudawan sahayoniya suna ci gaba da tafka muggan laifuka tare da tabbata akan bakar siyasar gudanar da mulkin mallaka kan wata al'umma har abada yaushe halin kyawan ɗabi'u da ruhin ɗan adamtaka suka yarda da yin shiru kan irin wannan zalunci da cutarwar da gwamnatinsu take yi kan al'ummar Falasinu? shugaban hukumar falasinawa ya bayyana cewa ba za su yarda da cewa bangaren su ne kawai zai ci gaba da kiyaye yarjeniyoyin da aka cimma da bangaren gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun a shekara ta 1993 ba yarjejeniyoyin da ba a wanzar da su a ƙasa ba saboda ci gaba da ke ta haddin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kan falasɗinawa duk da kiraye-kirayen da suke mata kan kawo ƙarshen mame yankunan falasɗinawa da kuma dakatar da tsauraran matakan wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu kuma shugaban falasinawan ya yi furuci da cewa kan haka shugaban kasar amurka joe biden ya kira shi dangane da haka inda suka tattauna kan yadda zai ja kunnen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma lamarin ya cutura inda ta ci gaba da gudanar da bakar aniyarta musamman ma mai yankunan falasinawa ta hanyar gudanar da dubban gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan gaka gida sakamakon haka ya zame babu wani zaɓi da ya rage ga al'ummar falasɗinu face sake yin nazari kan duk wata alaƙa da dangantaka tsakaninta da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban falasinawa mahmud abbas ya ci gaba da bayyana cewa hakika ya zame haƙƙi kai dole ne a kansu ɗaukan matakin neman wasu hanyoyin da za su bi domin kaiwa ga haƙoƙinsu da za su kai ga wanzar da zaman lafiya mai ɗaurewa kan tubalin adalci ciki har da aiwatar da ƙudurori da kwamitin jagorancin falasinawa ya zartar musamman kwamitin zartarwar falasinawa ta palestinian central council pcc a takaice shugaban falasinawa mahmud abbas ya bayyana cewa sun ɗauki waɗannan ƙudurori ne da nufin tabbatar da kasancewarsu 'yan ƙasa a mahaifarsu falasɗinu da kuma kiyaye haƙoƙinsu na tarihi a ƙasarsu ta gado ƙarƙashin ƙungiyar 'yanto Falasinu ta plo wacce take wakiltar dukkanin falasɗinawa a hukumance shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa mahmud abbas ya kuma jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya tare da hukumomi daban-daban da suke ƙarƙashinta sun fitar da ƙudurori masu tarin yawa da suka shafi falasinu amma babu ko da guda daga cikinsu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar misalin ƙuduri mai lamba 754 da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ko ƙuduri mai lamba 97 da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar hakanan ƙuduri mai lamba 96 da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar sakamakon haka shugaban hukumar falasɗinawa ke cewa a yau yana gabatar da buƙatar al'ummar falasɗinu a hukumance ga hukumomin majalisar ɗinkin duniya a matsayinsu na hukumomi masu halarci da kima a fagen gudanar da harkokin ƙasa da ƙasa da su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ganin an aiwatar da ƙuduri mai lamba ɗari 1981 na babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya fitar tun a shekara ta 1947 da ke jaddada tushen kafa a ƙasar falastinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan aiwatar da ƙuduri mai lamba 194 da ya jaddada yin kira kan haƙƙin falastinawa 'yan gudun hijira na komawa muhallinsu shugaban hukumar falasinawa ya yi furuci da cewa watakila akwai buƙatar ya tunatar da mahalarta zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki alkawarin aiwatar da waɗannan ƙudurori biyu na amincewa da kafa ƙasar falasɗinu da haƙƙin falasɗinawa 'yan gudun hijira na komawa muhallinsu a matsayin kasancewar ta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa masu daraja don haka idan har gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙi yin biyayya da bijirewa waɗannan ƙudurori biyu to lalle a ɗauki matakin ƙaƙaba mata takunkumai masu tsauri da kuma dakatar da kasancewarta memba a hukumomin ƙasa da ƙasa kuma tuni wakilan falasɗinawa suka miƙa wannan buƙata ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres hakika kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya zartar da ƙudurori bayyanannu waɗanda aiwatar da su za su wanzar da zaman lafiya da sulhu kuma ƙudurinsa na baya-bayan nan shine ƙuduri mai lamba 2334 kuma tabbas aikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya bai takaita a fagen fitar da ƙudurori ba amma dole ne ya ɗauki matakan ganin an aiwatar da su saboda ba abu ne da duniya za ta amince da shi ba ƙudurin kwamitin tsaron tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kasance yana aiki akan wasu ƙasashe amma baya aiki akan wasu ƙasashen na daban saboda siyasar munafinci da nuna fuska biyu sannan idan har kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna gazawa a fagen gudanar da haƙƙin da ya rate a wuyarsa to lalle akwai rawar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai taka a matsayinsa na mai wakilcin dukkanin duniya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 ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo to wwwstv 1ng a huta lafiya.